بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته منافسين سوره المؤمنون من mun عشان آية ta دقيقة yau za mu tashi aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر تفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا ما سمعنا بها الساحين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال رب كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منه ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فأوحينا إليه أن اسمع الفلك بأعيننا ووحينا أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الظالمين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنت منزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مرسلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوغينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وصارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنزلني خير المنذرين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد تتقون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تتقون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم سمعنا بهذا زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فاسلك فيها من كل زوجين الليل وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم فاسلك فيها من كل زوجين اثنين لك إلا من سبق عليه القول منهم وانظر فيها من كل إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون خاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن وَسَعَتْ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله وإذا أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله نجانا من القوم الظالمين استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فإذا استويت ذلك لآية shi da mutanensa na irin abinda aka tura shi da shi ya kirawo su zuwa ga bautar Allah kuma Allah ya tabbatar da cewa annabi Nuhu ba shi ya tura kansa ba Allah ne ya tura shi ya je yi wa mutane wa'azi da kirawo su zuwa ga tauhidin Allah da izinin Allah shi ta ce wa laqad arsalna kun ga an yi amfani da lamul fasli da kuma harafin ta hakiki shine kad hakika da Allah wallahi mun tura nuhu shine annabi nuhu ila ƙaunihi zuwa ga mutane fa ya qaumi ibudullah sai ce ya ku mutane na ku kadaita Allah nan ubudullah da ita a nan gurin yana nufin wahidullah ku kaɗaita Allah kuma ce mutanen annabi nuhu su ne farkon wanda shirka ta bayyana a cikin su mutanen da aka tura annabi ne ana kan addini ana kan tauhidi ko da ana samu wasu kurakurai amma dai shirkar abauta wajen Allah a wannan zamanin aka fara ta shi ta sai aka tura musu da shaykhul mursali a cikin manzanni ma aka ce akwai shaykhul mursali domin duk wani manzo wani annabi annabi nuhu a zuwa shi ne gaba da shi inda daga annabi adam a cikin ulul azumi minar rusul in ka cire abin da ya faru tsakanin annabi adam zuwa wannan iyaka to annabi nuhu shi ne babba kuma daga kansa ne aka ci gaba da hayayya bayan wancan jinsin ya kare sakamakon ruwa da aka yi aka hallaka halitta to shine Allah yake mun tura shi zuwa ga mutanen abin da yake da su ku bauta wa Allah shi kaɗai ku kaɗai ta Allah ma na kullum ilahin gairu ba ku da wani abin bauta kuma bayan Allah akwai kira'ar malakum min ilahin gairi malakum min ilahin gairihi wannan ko malakum min ilahin gairihu wannan wata ka'ida ce ta larabci in ka ce malakum min ilahin gairuhu an masa rufu'a ne alal mahal in ka ce malakun min ilahin ghairihi an masa jarra ne alal lafa an bi lafazi ne shi sa sun zama malakun min ilahin ghairi ita a falatar tako yanzu ba za ku ji tsoron saukar azabar Allah ba ba za ku kiyaye Allah ba fa qala al mala'u alladhina kafaru min kai qaumi sai manyan mutane daga cikin mutanen su ne mala'u mala'u alladhina kafaru ko manyan mutanen ba waɗanda suka kafirta masu faɗa a ji su ne suka tsaya yi wadaka ba za a daina bautar wani Allah suka ce da shi suka ce ba za su ba sannan kuma suka tara mutane suka ce da su ma haza illa basharun mislukum wannan ban mutum ne kamar ta yaya Allah zai rasa wanda zai aiko sai mutum yuridu an yatafaddala alaikum wannan fa aikin da yake yake ta cewa a oran Allah ba Allah a kaɗai ta Allah so fa yake fifita a kan wato wannan aikin da yake so yake samu matsayi girma yake ne kuma wannan yana faruwa da yawa wani lokacin sai ga mutum yayi nasiha sai a ce ba dan Allah in ba yana da wata manufa to in aka yi maka nasiha wanda yi maka nasiha dan Allah yi ba dan Allah yi ba ka duba nasiha kawai sai ka ɗauka ka bar shi da Allah in ya yi don Allah Allah ya bashi lada in bai yi don Allah ba kai ka samu alheri shi kuma ya gaba da matsala sai suka ce walau sha Allahu la'anzala mala'ikata inda Allah ya ga dama turo manzo ai da sai saukar da mala'ika ya turo mala'ika shine aka ce ba za ka taɓa samun mara hankali ba irin ne bautar wani Allah yanzu ba su yadda annabi ya zama mutum ba amma sun yadda Allah ya zama itace kun gane magana sun ce sun ki bauta wa Allah sun bauta wa itace sun bauta wa dutse Allah babu kuma ya zama itace ya zama dutse ya zama bishiya ya zama tauraro ya zama duk abin da suke so su bautawa amma ba su yadda annabi ya zama mutum ai in dai haka ne tun kuka yadda ku bauta wa wani Allah wanda kun san ba Allah ba ne wani abu ne halittarsa aka yi to ku yadda ma annabin da aka turo daga cikin mutane shi ma ya kamata a turo shi sai suka ce inda Allah yana son ya turo manzo ai ba mutum zai turo ba sai turo mala'ika ma sami ina da haza fi aba'in al-awwali abin da yake kiran mutane zuwa gare shi mu fa cikin iyayenmu na farko tun iyaye da kakanni tun talatale mu mu taba jin irin wannan kiran a ce abota Allah shi kadai duk wannan allolin abota Allah shi kadai kun ga sun koma zuwa ga abin da suka gada ke watan an zo musu da alheri an zo musu da tauridi an zo musu da addini abin sun ce su suna bin addinin iyaye da kakanni in huwa illa rajulun bihi jinna su kuma suka faɗi wata bakar magana suka ce ai ai ba wani ba ce face mutum wanda yake yana da matsala a kwakwalwa kalmar jinnatu ko jinnatun tana nufin rashin hankali suka danganta wannan suffa ta na'atu da kawaya zuwa ga annabin Allah suka ce ai ai ba wani abin nan bane ko ina da matsala ne haka rabba su bihi hatta yi ku dan jira ku saurara maka ɗayan biyu ko i warke ya koma addinin iyaye da kakanni ko ko mutuwa ta kashe shi inda ya mutu ba an huta ba sai dai sun yi kuskure shi labarin aƙida ba a yin faɗa da ita gaba da saboda ita wani abu ne a cikin zuci sai ka kashe wanda kake jin ya kawo maka matsala kuma akida tana ne shi ka suke cewa duk abin da ya shafi irin wannan to a yi ƙoƙari duk inda wata shubuha take a warware saboda gudun kada a tafi ko a kitso ake cewa da me da farko shi sa ba ku ga duk wanda suke ta hada da addinin musulunci ba sa cin masa su yi wa musulmi kisan kare dangi sai a sami yan tsirarun mutum biyu mutum uku sai ci gaba da yada addinin musulunci saboda wani abu ne wanda ya riga ya kama zuci قال رب انصرني بما كذبوا sai ce ya ubangiji na ka taimake ni ka hukunta su sakamakon karyatawa da suka yi wannan an ce kamar abdu'a ce annabi mafi tunda ya ce inni maghlubun fantasir an rinjaye ni Allah ka kawo min ɗauki ka taimake ni Allah ya ce fa na ilayhi kun ga an shafe wani abu anan da iro kemu fasta gabna labo sai muka amsa masa nan take fa na ilayhi sai muka yi wahayi zuwa gare shi anis na fulka bi na. ka je ka kera jirgin ruwa kuma wannan kirar da za a yi za a yi ta ne akan idan mun ji Allah wato mu za mu nuna maka yadda za ka kuma sannan mu za mu faɗi yadda za a ƙara jirgin ruwa da masana tarihi sun ce an ba shi umarni ya ƙara jirgin ruwa a manya masa fasalin tsuntsu shi za a jiragen ruwa na datan za ku suna kama da yanayi na tsuntsu aka ce a maka kamanni da tsuntsu jirgin ruwa ne amma ba buɗaɗɗe ga baki ɗaya ba ta kwiɓi ake shiga saboda ina da ruwa yana da rufi tunda ai ruwa ake yi zai hau kan ruwa ne yadda ba zai nutse ba sannan ko ba a son ruwa a shiga cikin jirgin saboda aka sai ake masa irin wannan sai a shiga ta lokacin da ya fara wannan aikin kuma ya fara kiyar jirgin ruwa ne a ɗan dauri sai suka kama da izini a an daina wa'azin kuma an koma kafinta sai a zo ana kai masa magana ana kai masa ba ana kai masa izini ana yaya masa da magana shi dai tun da Allah ne ya umarce shi zai yi kuma abinda ma suka kasa ganewa damar jirgin ruwa a ɗan dauri ake gina shi sai an gama kera shi tukuna da ake tunkuɗa shi cikin kogi ko a wannan zamanin ba haka ake in an kera shi a tudu jirgin sama ba ba filin jirgi ake kera shi akan kera shi a inda za a kera shi ne sannan ko dai a jashi shi ko kuma a kai shi da kaɗan kaɗan a cire wannan ɓangaren a kai a cire wannan ɓangaren an je a haɗa to haka aka yi musu aka kera jirgin ruwa da umarnin Allah su ce za ka kera wannan jirgi bisa kulawarmu da wahayinmu duk inda za a kafa wani katako za a kafa wata kusa mu za mu nuna maka mu kuma za mu gaya maka yadda za ka sun ce wannan shi ma akwai wata mu'ujiza tunda a inda annabi nuhu ya rayu ba magana ne ba makera jirgin ruwa bane amma shi sai aka koya ga yadda zai yi kuma aka nuna masa irin itacen da zai ɗauko yi amfani da shi tunda ba ga kowane itace ake kera jirgin ruwa ba za ka ce fa'iza ja a amurna idan azabin mu ta zo ana nufin idan azabin mu ta kukan zuwa za mu nuna maka alama sai ka kwashi iya abin da za ka iya kwasa saboda za a nutsar da ragowa idan azabin mu ta zo ko ta kusa zuwa wa fara sannuri idan ka ga tanderu yana ɓulɓular da ruwa kuma shi ma nan akwai wani abu daban wanda zai nuna maka karama ai tanderu ba maɓulɓular ruwa ba makullin wuta ce amma sai aka ce wannan da naka wanda yake cikin gidanka da ka ga ruwa ya fara fitowa ta ciki to a za a shiga jirgin ruwa lokacin tafiya yayi za a hallaka ragowa kamar yadda malaman tarihi suka ce shi yana wa zama tunda an gama duk abin da za a sai matarsa ta ga kawai tanderin ruwa yana bulbulowa ta cikin sai ta aika masa alamar nan da aka gaya masa za ta bayyana shikenan shi ne sai aka dinga tattaro waɗanda za a tafi da su wasu akwai ruwayoyi wanda yake duk ba a cika samun su ba gaskiya a sahihiyar ruwaya sai a cikin littattafan banu isra'il na cewa wannan tannur din shi asalinsa itace ne aka ce ba a tannur da itace ba a yin tandozo da itace ko dai a yi shi da bulo amma an ce wannan na dutse ne da aka fafake shi kuma ana iya ɗauke shi a tafi da shi inda ake so a sake kafa shi a canza masa shi sa masu ke cewa wai shi wannan tannur din bayan komai ya faru ruwa ya kafe an sake ganin sa wasu ce wai an gan shi a iraq kuma yana na gidan tarihi wasu ce a baya iraq yana syria wasu suka ce yana india to amma kaga tunda babu wani tabbataccen abu ko wanda ya gano har yanzu balle ga ya maka cewa in kuma ya gano shi din ne ko ba shi bane shi ko ba za ka iya cewa shi ne ba za ka iya cewa ba shi bane sai dai kawai kai tawakkufi da sanin shi ne ko ba shi bane ba zai kara maka komai ba baya daga cikin abin da za a tambaye ka ba kuma ya daga cikin abin da aka ce lalle sai ka nemi ilimin fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn to sai ka shiga daga cikin kowane jinsi ka shigar da bibbiyu cikin jirgin mace da namiji an ce an shigar da waɗannan abubuwan ban da tsirrai duk abin da Allah maɗaukin sarki ya so ya ƙara wanzuwa a ban kasa sai da aka ɗauki irinsu a ɗau namiji a ɗau mace tunda ana son za su hayya ko ba a ƙaruwa a yawa sai ta hanyar hayayya inda ana ƙaruwa ta hanyar da ba ta haihuwa ba da wanda suka tsani wani gari sai su ƙarar da garin sai su ƙirƙiri mutane irin nasu ko ko ba zai yi ba kuma in ka kirkiri ma wani abu wanda yake shi ba mutum ba shi ba aljan ba yi mutum mutumi ba zai iya aikin mutum ba domin yana buƙatar wasu abubuwa shi mutum yaushe ake magaran bawon yaushe ake canja masa yawa a canja masa kaya a canja masa abubuwa ba inda ana canza kaya sai a ce za a dinga canja kan adam kafarsa domin da sanda aka haife shi zuwa sanda zai kai shekara 35 ya kamata ta tsitse ko amma kafa ba ta tsitse saboda jini ne da Allah kira ce ta ubangiji wanda yake babu kuskure a cikinta ba ka bukatar kuma taimako na wani wa ahlaka bayan ka shigar daga cikin al'ummomi mutane dabbobi da sauran duk dai abin da ake so yanzu a cikin wannan jirgin sai kuma ka sanya iyalinka to a nan wasu suna cewa da Allah yake illa man sabaka alaihi alqawlu minhum sai wanda faɗi ko kuma ƙauli na azaba ya riga a kansu su ne kai ba a shigar da su ba wasu ce akwai ɗansa akwai matarsa daga cikin matan naka an ce guda biyu ne amma shi ma babu wata sahihin ruwa ya tabbatar da nassin alqur'ani dai ya nuna sauƙansa ne ya bunayyar kan ma'ana wala takun haka aka gaya masa zo ka shigo sai ce sa'awi ila jabalin ya asumuni min alma a ga ga haka kawai shiga jirgin ruwa ga dutse sai ina gani inda zan je in fake kai ruwa yana dauke an sako sai ce la asuma yawma min amrillah illa barah babu wanda zai iya tserar da wani daga azabar Allah a yau dai sai wanda Allah ya ji ƙarfi wanda Allah ya ji ƙarfi shi ne annabi Nuhu da shi da mutanen da suka yi imani da suka shiga cikin wannan jirgin ruwa to bayan an yi wannan an ce tausayi na uba ga ɗansa ya kama annabi Nuhu sai ce ya ubangiji ɗan nan nawa ne taimaka muku shi ma a tsirar da shi Shi ne a nan Allah ya yake wala tukhatibni fil ladina zalamu a can kuma aka ce innahu laysa min ahlik innahu amalu ghayr salih baya cikin ahlinka shi kansa mugun aiki ne sai aka ce innahu amalun shi kansa mummunan aiki ne shi ɗan akwai kuma kira'ar innahu amila ghayra salihin ya yi mummunan aikin da ba za a tsere da shi ba kakka kare mun magana akan shi na ta ce wala tu khatibni fil ladina zalamu wanda suka yi zalunci kakka yi mun magana game da su innahum mughraqun su ababan halakarwa ne Allah ya ce zamu lutsar da su fa idza tawaita anta wa man ma'aka ala al-fulk to kun ga nan wata tarbiyya ce duk inda ka samu kanka ka kamanta da Allah in kana cikin daɗi ka tuna Allah in kana cikin wahala ka tuna Allah in kana cikin daɗi ka tuna Allah ka gode ba sai ya ƙara maka in kana cikin wahala ka gode wa Allah ka nemi taimakon sai Allah ya kawo maka taimako to sai Allah ya ce da shi fa idza tawaita kun ga a can cewa aka yi fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka ana maganar mutane ne da yawa amma kuma da aka zo nan sai aka ce fa idza tawaita in ka zauna daidai an wa man ma'aka da kai da wanda suke tare da kai ba a ce fa wai tun ba tunda ai a larabci tunda an ɗauko bayani ne na mutane a dunkule to ya kamata a ce fa wai tun. amma nan kuma sai aka da aka yi magana da mutum ɗaya. aka ce fa idza tawaita aka ce saboda annabulu shine limamu shine shugaban saboda aka magana shi za a fara bawa umarni in ya so umarnin sai ya sauka ƙasa saboda haka mun baka umarni in ka daidaita sai ka bawa mutanen da suke tattare da kai wannan umarni ya ka ce faɗi zasta wai ta an tauman aka haka in ka daidaita da kai da wanda suke tare da kai alal fulki akan wannan jirgin ruwa fa qul alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah alladhi najjana min alqawmi zalimin wanda ya tsere da mu daga mutanen da suke azzalimai shi yasa suka ce shi in kace alhamdulillah ka roki Allah ne ba wai iya godiya ba ce kawai in ka kace alhamdulillah ko baka ce komai ba kamar ka ce Allah na gode maka kara mu abu biyu ne a cikin kalmomi alhamdulillah na gode maka ya Allah kara mu alhamdulillah na gode maka ya Allah da rasa maka da a cikin wannan yanayi marar daɗi fitar da ni shi ta aka ce alhamdulillah zikiri ne alhamdulillah addu'a ce wato roƙo ne sannan yabo ne ga Allah daga cikin abin da za ka faɗa kuma ka sa mutanen ka su faɗa wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka ya Allah ka ce ya ubangiji na ka saukar da ni a masauki mai albarka tunda ko ina ya samu matsala a duniya to Allah ka tashi fitar da ni inda za ka sa jirgin nan ya tsaya inda za mu sauka ya zama guri ne mai albarka mun shuka za ta fita in mun gini zai zauna in mun sauka a gurin ba za mu mutu ba saboda sanyi kuma gurin ya zama to za mu karu za mu haɓaka ba za mu kare ba kun ga wannan kalmar mubarakan ta kunshi neman tsari daga danshi da raba tunda ai yadda aka yi wannan makon ruwan aka jima ana yin sa in suka sauka wanda aka ɗauka duk sai su kare amma sai roƙi Allah maɗaukin sarki ya kare su ya tsare sai sanya maka albarka yace wa anta khairul munzili kai ne mafi alherin mai bada masauki so da ka sauke mu inda ya dace inna fi zalika laayatu Allah ce wannan abin da ya faru na kisan annabi Nuhu akwai ayoyi fa akwai abubuwa na ban mamaki wa in kunna la mubtalina Allah ce mu ne masu jarraba mutane so da ka mun jarraba annabi Nuhu da mutanen ka ko mun jarrabe su da shi su sun ki imani jarraba ta su ba shi kuma ya dage yana ta kokari ba su imanin ba shi ma ta su jarabawa ce wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله haka shi zama wala ah, wannan ne yana neman sai ya shi a cikin addu'a ne akwai suna ga ko oda iyo yake cewa a sashi a cikin addu'a Allah ya kawo da kayan Allah ya kawo kayan lafiya Allah ya tsare maka kayan sa Allah ya kawo lafiya kuma Allah ya sa albarka wanda ya sanya wata oda da karama da babba Allah ya sa ka zo lafiya ko Allah ya sa a ci riba wanda ma suke siyo kayayyaki a cikin gida ko a kurkusa Allah ya sanya kowa albarka a cikin kasuwanci ma'aikata Allah ya sanya masa albarka a cikin ayyukansu rayuwa dukkanin ta Allah ya sanya mana albarka a cikin rayuwar mu ko da yake ya aurar da yarsa yana son a sanya a cikin addu'a Allah ya ba su zaman lafiya wani kuma ya ce an yi auren ana cikin samun dan matsaloli su ma a sanya su a cikin addu'a Allah ya kawo maslaha tsakanin su Allah ya aminta da su ya zauna da su lafiya wannan mai tambayar yana cewa shin ya halatta mata aure ta je kasuwa sayayya in za ta tsare mutuncin ka tsare kawo kanta ba laifi ba wanda ya hana ta je ta siyo wani abu ta siyo kaya ko ta siyo ta siyar ma biya halatta kai abin da ake bukata su mata su san su mata ne kuma sannan su tsare mutuncin su shi nan ba abin da zai hana su je su nemi halal ɗinsu ko kuma su je su siyo abin da suke so idan mazajen su sun mutu sannan ko wanda yake so a ya mahaifiyarsu a cikin addu'a ba ta lafiya Allah ka ba ta lafiya wanda muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya sai tambayar kasar zuwa kwana nawa ne mutum zai iya yin ci gaba da kasar yawancin malamai musamman mu a nan mazhabar malikiya ana cewa in mutum ya yi tafiya daga kwana hudu kasar ta kare ya zama kan sai ya ci gaba da cika kwana kawai dai malamai sun yi tafsiri a nan sun ce in mutum ya yi tafiya ya danganta shin ya yanke kwana hudu zai in ya yanke zai kwana hudu zai ba maganar zulumi sai su gaba da sallah in ku ina tsammanin da na je zan dawo na gama abin da nake zai ci gaba da yin kasar idan bai iya gama abin da aka bai ce sai gobe sai jibi yana ƙara kwana biyu yana ƙara kwana uku ko shekara zai zai yin kasar to amma inda matsalar take kada ka je ka zauna a gari shekara guda kana ta sallah kai kace sallar jami'i ta kuma tana da matsayi da ka zauna kai ta sallar ka kai kaɗai wanda ka je ka bi jami'i ka fita sallah wannan shine abin da yake in kuma za ka yi sallah kai kaɗai saboda wani dalili ya sa baka samu damar yin sallah ba sai kai kasar ko kuma ka samu abokin kasar ɗan uwanka wanda za ka yi kasar da shi sai kai ko kuma ka samu wanda za su yarda kai musu limanci su cika to kaga kowanne yana kan sunnar suna kan sunnar ta jam'i cika sallah sai kuma kana kan sunnar ka ta yin kasan wannan ce an masa gobara ina son a sanya shi a cikin addu'a Allah ya mai masa da abin da ya raka da alheri Allah kuma ya kare na gaba sai dai da yawa wanda suke neman addu'a ya kansu wasu ga iyaye wasu na neman aure wasu na neman aiki wasu ba su da lafiya ko suna da marasa lafiya to duk wanda yake da wata damuwa Allah ya fi sani Allah ya biya Allah ya yi wanda yake da bukata Allah ka biya masa bukata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka yaye mana matsalolin mu Allah ka warware mana matsalolin mu damuwa da ake fama da ita Allah ka yaye mana Allah ka karfafa zuciyarmu mu riko da addinin ka Allah ka tabbatar da mu akan addini addinin ka shirya mana ƴaƴan mu mazan su da matan su ya Allah waɗanda suke aure ka zama da su lafiya wanda ba su ba maza da mata Allah ya ba su mazaje na ƙwarai matan Allah ya ba su mazaje na kirki Allah ya zauna da su lafiya Allah ka amintar da mu marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah gafarta mahaifan mu da mahaifan mahaifan mu da ƴan uwan da malaman mu ya Allah dukkanin magabatan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah kai rahama gare su waɗanda kuma suka saura muna tare da su Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya Allah ka ba su jinkiri mai amfani Allah ka ɗai mana fitinar zamani mugun ji da mugun gani Allah ka ije mana wannan kasa ta mu Allah ka saukar mana da albarka Allah ka saukar mana da rahamarka Allah ka saukar mana da falalarka dukkanin damuwa Allah ka yaye mana Allah ka ɗauke mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين